بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم باياك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم da كسنتوا أو أن اللوكتشي wanda ɗazu da yawa daga cikin 'yan uwa sun ga sanarwa cewa insha Allah tabaraka wa ta'ala karfe tara na dare akwai ɗan gabatar da jawabai da za mu yi wanda wannan jawaban ba don komai ba za mu yi su ne don haskaka wa 'yan uwa musulmai fitila da su gane wato su tari idan mun fito mun faɗi wata magana wasu zuciyarsu takan raya musu kaman wannan maganan mun faɗe shi ne an hawan saboda son zuciya ko saboda ba ma tare da wani mutum ba ma tare da wani malami sai mu fito mu kausasa magana a kansa wanda kuma Allahu tabaraka wa ta'ala shine yake wara alƙasdi wa niyya dukkan abin da muka faɗa abu ne wanda yake saddare yake rubuce a cikin littafi ko da ka ji maganar ta yi maka kaushi to haka maganan take ah, kwanaki dangane da waɗannan su mutanen namu maƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya riga ya san irin harcen su da tsaurin kansu da taurin kansu akan abin da ya shafi janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yadda koyaushe sukan fifita malaman su jagororin su shehunan su akan lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da yake na cin amana shine waɗansu mutane ne kawai da aka yi kwangilansu suka tafi wata ƙasa suka je suka koyo abin da za su koyo da aƙida kawai sun gama cin shinkafa da kazansu kawai sun dawo ba abin da suka koyo sai kafirta musulmai sai mushirkantar da musulmai sai arnantar da su sai bid'antar da su sai koya musu aƙida wanda zai haifar da zubar gadon kawuna da tsaftuwan jini a tsakaninsu ta yadda zaka ga ba a samun masu yanke-yanken kawuna sai a cikinsu ba a samun masu dashe-dashen bama-bamai sai a cikinsu wannan aƙidar da suka koyo daga wata ƙasa sannan suka lullube ta da shaksiyar wani mutum wanda wannan mutumin sun ɗauke shi shi ne ramzi jagora guda ɗaya addini in ka yadda da shi musuluncin ka yayi inganta in baka yadda da shi ba sunan ka ba musulmi ba da kowa za ka yi riko ko za ka rike sayyidina abubakar sai an auna kaya kake ganin ibnu taymiya ko za ka riƙe sayyidina umaru sai an auna kaya kake ganin ibnu taymiya ko za ka riƙe dukkan sahabban manzo Allah sai sun auna kaya kake ganin ibnu taymiya to wannan dalili mu da Allah tabaraka ta'ala ya ɗan ara mana wani abu kaɗan daga cikin ilimin da yake ba bayinsa wanda muka fahimci hakikanin mutumin nan muka san mashigansa muka san mafitansa ga littattafansa jibi-jibi muna da shi muka karanta shi muka san waye shi bayan da za a yi a lokaci ɗaya ƙasan da an gina ta akan turba na san annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi da bin mazaba na imamu malik ana kallon imamu malik a mazaunin jagora almajiran wannan mutumin ibn taymiya su shigo su rushe sahabban annabi su rushe girman annabi a zakatan mutane su rushe duk bayin Allah su rushe imamu malik a lokaci ɗaya bil muqabil kuma suna tusa wa mutane ibn taymiya sai kun so shi sai kun kaunace shi sai kun bi shi musuluncin ku zai daidai to wannan abubuwa ya zama da cewan idan ka san gaskiya kai shiru to nan ka haya in ha'inci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda as-sakitu anil haqqi shaydanun akhras din mai yin shiru lokacin da ya san gaskiya ka san gaskiya sai kai shiru ka kika faɗe ta to ka zamanto kurman shedan to mu kuma ba ma son mu zamanto daga cikin kuraman shedanu wajibi mu fito mu bayyana wa duniya waye ibn taymiyyah nan da duniya take neman ta tashi a kansa ta yanda musulunci na ba zai inganta ba sai na kalli ibn taymiyyah wani abu za ka ga sun fito su ce maka a ah, mu wallahi ba haka muke nufi ba ba haka muke nufi ba amma a ka'ida ne kawai in ka kalli ibnu taymiya ka kalle shi ana abu sannan kuma ibnu taymiyan nan kai ka ce wata tsiya ne a musulunci ba a shekara shekara kusan sama da wato abin da ya shafi shekara kusan ɗari takwas da suka shige ana musulunci babu ibnu taymiya yanzu waɗanda duk suka gabata suka yi musulunci ba ibnu taymiya musuluncin su bai inganta bane sai yanzu da sai an zako ibnu taymiya tukunna kuma wasu ji suke mun fito mun ce mun dan yi ibnu taymiyan nan ibnu taymiyan nan fajiri ne fasiki ne shedani ne sai su dauka wai wannan kalmomin daga bakin abul fati ne la intabih ya rajuli taqilla ni ma ana illa naqil Cirowa kawai nayi kuma yanzu ma zan karanta maka ba daga baki na suke baka kwantar da hankalinka ba ni na gaya wa ibnu taymiya ba karkaɗa gangalin ka ba ni na faɗa ba malaman musulunci ne kamar yadda wannan silsilar yanzu zan yi ta kasan yana ɗaya daga cikin abin da su suka kasa ganewa shawarar da zan ba wa habiya in za ku yi za ku nutsu za ku san waɗanda za ku sa su tare mu to da Allah da annabi ku taro waɗanda alal aƙalli a ilimin mu dawa ɗaya a mustawan shekarun mu ƙila ya zama ɗaya a tunanin mu ya zama ɗaya a karatu a zamanin ma mu zama ɗaya amma bayan da za a yi misali malaman kama ina kaɗa su sun rasa yadda za su yi sun shiga daji kuma sai yanzu ana turo waɗansu ƙananan yara waɗannan yaran ba a da lokacin kula su duk da zan yi karatun ɗazu wallahi ban sani ba sai na ga an turo min bidiyon wani yaro na yi dariya na ce Allah salli ala sayyidina rasulillah na ce Allah sarki uruciya man kaza to su wahabiya dan kun gan shi kawai yaran nan da kuka turo shi ya zama to utillu kawai yana da ƙaton ciki mutum shi kenan in ya zo zai zauna tashi da kyar zama da kyar ɗuwaiwai mazaunai sai an sama musu abin zama sannan ciki ma in za a zauna shi kansa cikin sai an nemo mai tebur an ɗebe shi haka tukunna an zuba shi a kai wannan shi yake gwada ilimi <laughs> wannan ai otilin ne wannan kuma sannan waɗannan irin wannan yaran da kuke turowa ba irin mustawan maganan mu bane babu hali mu kula su kawai mu sun yi abu sun sani mu da mu da mustawan su ba ɗaya bane kannan mu ne muna musu nasiha muna musu ah, faɗa idan abin da suka ɓata muna ganin sun ɓata wani abu na karatu mu ce musu ku je ku gyara ku bar mu dai mu yi ta yi da waɗanda su ne sa'anninmu su ne sa'annin maganan mama ku ba sa'annin maganin mu bane bamu da lokacin da za mu ɓata sannan abu na biyu bayan ƙadiyar da nake so in tsallake wannan kadiyar bana son ne magana akan wanda bai kai ne magana akan sa ba shi wani bidiyo da na yi kwanaki wai na ce ibnu taymiyan banza bimbas ɗin banza albanin banza usaimin ɗin banza ɗin eh, hankali ya tashi ka zagi malaman sunna ka waɗannan wabiya wabiya kai an taɓa fajiri irin ba wabi kai duk malaman da kuke zagi o oh, shau tijjani ba malami bane shau ibrahim ba malami bane sauran malamai da kuke zagi da wanda yan aƙidinku da wanda yan aƙidinku ba duk ba malamai bane waɗannan tarukucan malaman naku yan iskan gari su ne malamai in an taɓa su ku zai tashi ai kun faɗi kun ci waƙar da ba ku nuna hankalinku na tashi an taɓa su ba sai a basu amma da kuka nuna hankalinku na tashi ta nan za mu soke ku kuma suka ba wai an hawan ba an ilmin an ilmin suka an ilmin za mu gwada maka ibn taymiyan nan da malam mun gama fantarere da shi mun rere tashi mun ɗaga shi mun gani kawai tsimma ne fanko ne bakin banza ne ba komai a cikinsa sai hauka da tajisimi da aƙidan fiffille kan mutane shine ba da ibn taymiya ibn taymiyyah da mun gama kada shi mun kada shi ba komai a cikin sa shine kuke daga hankali a kansa akan ibn taymiyyah kun faɗi kun faɗi ba nauyi kun faɗi ba nauyi ibn taymiyyah za ku gani yau ba nayi yi ɗaya ba ku ce halaka ɗaya goban Allah yadda zan yi ƙara ɗaya na biyu ko na uku zan jera muku in Allah yadda satittuka kullum sai na fito muku da sababbin malaman musulunci da suka ragargaje Ibn Taymiyyah ba kuma malaman dariƙan Tijjaniya ba bayan dariƙan kadiriya ba ba wani a'a malaman musulunci wanda har gidanka kai kana yin hujja da su kai sai na fito muku daga cikin almajiran Ibn wanda suke ganin za su iya mutuwa akan Ibn Taymiyyah su ba da ransu zan karanta muku a su yadda suka da gargaje hancinsa. mutum ne da bai da wata kima a musulunci ku kuke kan mamashi? shi bai da wata kima bai da wata daraja a musulunci ku kuke ganin sa kuma tun da aka ne babu ai shi ilimi ba ƙarya bane yanda ba ƙasa nan ake eh, gaddama kokuwa za mu zo za mu karanta ba wani jayayya ba cin mutunci ba ƙari ba ragi ba zan zage shi ba duk abin da ka ji na faɗa a littafi zan karanto maka kullum zan dinga ɗauko muku malamai in ce muku yau ba yau yau za ku lissafa malamai nawa zan karanta ku gobe ma ku lissafa jibi ma ku lissafa gata ma ku lissafa citta ma ku lissafa duk lokacin da dama ya samu haka za mu yi ta curowa sai mun gama jero malamai in na ga dama zan irga maka malamai sama da ɗari biyu wanda suka dagargaje ibn taymiya suka nuna bai da alaka da musulunci dan ka fahimci abin ba wai masala ta bace ba kuma yan ɗarigan Tijjaniya ba masala ce ta musulmai wannan mutumin ya cutar da musulunci bai da wani amfani a musulunci in za ku rabu da shi ku rabu da shi dagan an zo ana magana zato suke eh, ka fito ka ci mutuncin malamai a'a na fito na faɗa abin da malamai suka faɗa a kan ibn taimiya wannan na'am na fito na faɗa abin da malamai suka faɗa a kan ibn taimiya wannan na'am ba wani abu za ku iya yi ba komai don haka karka ji haushi na karka zarge ni karka ji takaici anan nake so in isar da wani sako sai ka ga wai inna lillahi inna ilaihi manzo Allah ya gaskiya da ya sifanta wahabiya ya ce wahabiya sufaha'ul Halami. wawaye ne a tunani wawaye ba su da wayo wawaye ne wai sai ka gaba wahabiya ka dako wannan maganar da na kan ibn taymiya na ce ibn taymiya zindiki ne ko fasiki ne ko kaza sai ka ji sun ce ai ga malamanka abin da suka faɗa wannan yaron kasumu gashuwa yaron nan yaron nan kasumu gashuwa wai sai na ji shi a cikin azumi wai yana haukan sa wai da sunan tafsiri wai yana cewa za ku ga da malaman su abin da suka faɗa a cikin littattafai suna cewa ibnu taymiya shaykhul islam shaykhul islam amma sun bar wasu suna zagin Ibn taymiya <laughs> kai biya biya kuna da tabin hankali wawaye ne dabbobi ne ba ku san me kuke ba kai yanzu ka shi mu gaji ga kana ga mana wai shukli sai kana daukan ba mu karanta bane ba mu sani bane ko ka ga wani wawa ya ɗauko maka ai ga profesa makarima ya ce ibn taimiya babban malami ne babban malami ne profesa makari ya ce ibn taimiya babban malami so what ba ku ganewa profesa a wani profesa Furofesa a da furofesa makari kafin ya hau kujeran da yake shugabanta na yake shugabantan ka yanzu furofesa jagora ne da a ƙarƙashinsa akwai akwai wahabi, a ƙarƙashinsa akwai ɗan ɗariƙa a ƙarƙashinsa akwai masoya annabi mu a ƙarƙashinsa akwai makiya annabi ku wanda dole in ya zo ya san ga gurin da kake intima'i yi ƙoƙari ya kiyaye maka mashayar ɗinka a mazauninsa na shugaba in ya yi haka wa wasa'ir amma furofesa a da je ka saurari kasu sukan saka ji me matsayin ibn taymiya a gurinsa ibn taymiya yake a musulunci dan kaji yayi maka haka yana maka ne yana lallabin ka mu kuma mun gane cewa kai bawa ne da baka jin shawara sai an dake ka da sanda tunda ranka shine ibn taymiya gwanda mu taba shi ilan an taba shi zaka daidaita sannan kuma batun abin mamaki shi ne kai ka ce idan ka zo ka ce malam wana ya ce ibnu taymiya kaza ni da na ɗebo maka maganganun wa na ɗebo maka ba maganan malamai bane maganganun malaman da da ni da malaman da ka kawo na waɗin gaba ɗayansu mun yadda malaman da zan karanta maka akan maganganun da suka yi akan ibnu taymiya malamai ne sai mun durƙusa a gaban su to yaya kenan yau da wani magana ne na faɗe shi da son zuciya na an hawan na taba maka ibnu taymiyan ka to sai ka ce ban maka adalci ba amma ba ana wannan taba maka ibnu taymiya ba ba da son zuciya na taba maka ibn taymiya ba magana ce wanda na ɗauko ta a littafi na karanta to kuma sai ka zo kana ce min malam wani professor ya ce kaza ya ce kaza eh dama mana ai matsayinsa ne kuma wannan kai ba abun kunya bane ma ka dinga cewa kana kafa da shi ya ce kaza kai me yasa ba za ka yi koyi da shi ban gaskiya ne kai ma ka faɗi gaskiya akan shehu tijjani sai kake zagin shehu tijjani to anan nake so in gaya wa ƴan uwanmu wata nasiha wanda jiya na fara dukkan wani dan tijjaniya ka ji wannan wallahi ƙaulan wahidan magana ta gaskiya ina rantse maka da zatin Allah in ka ga ba wahabi yana lallaba ka ai akarin kallawo ku zo mu haɗa kai wallahi birne ka zai kana son sunkuyawa zai jefa ka a cikin rami ya birne ka ya tila da kai kai dai abu ɗaya haka kawai bai taɓa ka ba bai ci mutuncin malamanka ba kar ka ci mutuncin malamansa kar ka taɓa malamansa kar ka zagi malamansa matukar bai maka ba amma wallahi in ka ga ba wahabi ya zo ya taba maka shehu tijjani ko ya taba maka shehu ibrahim to karka ce zaka taba shi ka hari ibnu taymiya ruyin sa kenan yanda ka ji zafi in an taba shehu tijjani shi ma in ka soki ibnu taymiya zai ji zafi a ransa in ta takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun sannan da wanda ake zuwa a ku bar su ku yi kaza ba gaskiya bane ba mutanen da za su cancanci wannan bane ba mutanen da za su cancanci wannan bane kawai magana ɗaya kawai sun taɓa maka shehin ka taɓa shehin su ka tafi a haka duk wani abin da za a kawo maka ba wannan ba wallahi allazi la ilaha kashe ka za a yi za a cutar da kai ne ka tafi a haka in sun daina taɓa maka shehunansa daina taɓa masa shehunansa sun taɓa maka shehun ka taɓa shehunsu a tafi a haka ku tafi a haka ba canji duk wanda ya kawo maka wani ka'idar da ba wannan ba yana neman ya zirma ka ne wallahi wallahi yana neman ya zirma ka ne muna gaya muku gaskiya shine mu dai haka kawai haka kawai ba zan ɗauko ibn taymiya in taɓa shi ba haka kawai ba ruwana da ɗan abdul wahabi haka koron ba ruwana da usaimin ko bin bazu ko albani amma ka taɓa shi tijjani ko ka taɓa shi barai to ranan ibn taimiya in ya kwa wallahi sai jikinsa ya gaya masa baka isa ba sai ka ƙunshi bakin cikin da zaka kwana kana murgina sai ka rasa me sa ka taɓo ni kamar yadda za mu yi magana yanzu wannan halka ku zuba ta yau na ɗaya in Allah da ku saurare mu gobe ku saurare mu an yi tayi kenan kun san ni ina da naci in na kama abu ba na sake shi sai na kai shi karshe za ku sha mamaki ibnu taimiyyan nan da mutumin da shi kansa bari fa ku ji matsayin ibnu taimiyya daga bakin ibnu taimiyya mutumin da kawai saboda sa ya kasance fatan ne min jundi iblisa hasasara iblisu min jundihi da a rundunar shedan yake ya samu promotion shedan ya dawo a rundunar ibnu taimiyya shedanu ne fa suke kwaikwayon ibn masu koyi da ibn masu fitowa a kamannin ibn taymiya in ji ibn za mu karanta yanzu to mutumin da shedan ma kwaikwayo yake da shi shedan ma in zai batar da mutane sai dai ya fito a kamannin ibn taymiya to kuma shi kake so ka rike koyi wannan daga bakin ibn taymiya karka ce wani sharri daga bakin sa zan karanta maka yanzu daga bakin sa yawa daga bakin ibn shedan in yana so ya batar da mutane sai ya mai da kansa irin ibn taimiyya sannan ya iya batar da mutane to kuma wannan mutumin za ku riƙe a mazaunin jagora kaga ai wahabiya kun bata kun bata Dan haka a takaice ba wani karatun da mu dinga yi ya dinga dadewa an Allah da minti talatin talatin amma kullum new episode za mu zuba ni da ku insha Allah za ku sha mamaki kuma da Allah muna ciki yan farafisan ina farfesoshin ina daktocin ina masu ƙwarin ku fito ku ce ba haka bane ku ce ba haka bane ku sha mamaki eh ku sha mamaki mutumin da wai bari ku ji Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin littafinsa na ɗaya Ibn Taymiyyah daga bakinsa yanzu na farko za mu saurari shaidan malamai akan Ibn Taymiyyah to mu fara sauraron shaidan Ibn Taymiyyah akan Ibn Taymiyyah mu fara sauraron shaidan Ibn Taymiyyah akan Ibn Taymiyyah yace kuntu fi misra fi qal'atiha na kasance a misira a cikin gidan firizin, mutumin da a rayuwansa a gidan firizin ya kare kullum yana nan yana ɗauri. ya ce wajara misulu haza ila kasirin min turk min nahiyatil mashriq wa qala lahu dhalika shakhs ana ibn taymiya yace shi ibn taymiya yana gidan firizin fa kawai sai aka ga wani mutum a waje an san ibn taymiya yana ɗauri, amma wannan mutumin kuma sai ya fito waje yana cewa shine ibn taymiya hatta sarkin wannan garin falam ya shukka zalikal amiru anni ana huwa sarkin garin ma bai yi inkarin cewa wannan mutumin da aka ganshi a waje in ji ibn taymiya cewa ni ne wannan mutumin ba yace sai ya wa bara bi zalika malika maridin shi wannan sarkin sai ya je ba wani sarki dan uwansa labari yace ibnu taymiya da yake kulla gidan prison fa na ganshi wa arsala bi zalika maliku maridin ila malik misra shi sarkin wannan garin shi ma sai ya tura wa sarkin garin misra rasulan wani dan aiki yace ga fa ibnu taimiyya da kuka kulle shi mun ganshi a tsare Ya ce, wa kuntu fil habsi shi ibnu ya ce ni kuma na kasance ina tsare a gidan prison fasta'adhamu zalika wa ana lam akhruj min al habsi yace sai suka ji mamakin wannan abin suka girman abin nan ga ibnu taimiyya a gidan prison amma kuma ga shi nan a waje Ya ce, walakin kana haza jinniyan yuhibbuna aljanini yuhibbuna yake son mu sai yake mai da kansa ibnu taimiyya to yanzu kai shehin ka da sai aljani ya kwaikwaye shi ya zama irinsa kai mahaukaci ne shehin da aljani yake zama sai aljani ya zama irin ibnu taymiya dan Allah sai an ce maka wannan wannan mutumin banza ne ka wurgar da shi kajifa ya ce walakin kana haza jinniyan yuhibbuna aljani ne ba ibnu taymiya bane aljani zai shiga jikin ibnu taymiya ya je ya ce yana son ibnu taymiya aljani ne yana son shi to da Allah kai yanzu sai an ce maka wannan shi to bari ka ji in wannan ma ya maka girma bari ka ji karara shedan yakan fito ya ce shine ibnu taymiya daga bakin ibnu taymiya yanzu kai in kana da hankali malamin da shedan zai fito ya ce shine shi kai kuma ya zama kai ne shine jagoranka in dai ka san me kake yi kana da nutsuwa karka ce babu duba majmu'ul fatadiri na ɗaya shafi na 360 ibnu taymiya yana kawo batun mutanen da ake yin istigasa da su ake neman taimakonsu. sai ya ce wa a arifu min zalika wa ƙa'iƙa waƙa'iya kasira ibnu taymiya yace na san waɗansu abubuwa da suka faru da yawa fi aqwamin cikin wasu mutane istighasu bi wa bi ghairi sun nemi taimako na sun yi istigasa da ni da wani na fi hali gaibatina cikin halin bamu nan anhum tare da su yace gashi bamu tare da su fara auni au zakal akhara kawai kwaɗan mutanen nan sai suka ganni ko suka ga zakal akhara wancan ɗayan da suke neman taimakonsa allazi istagasu bihi wanda suke neman taimakon sa qad ina fil hawa'i ibnu taymiya ce kawai sai suka ga mun tawo a cikin iska fu ina fil hawa'i wada fa ana anhu muka zo muka tunkuɗe musu sharrin da yake ba su barazana yace ce walan ma hadda suni bidhalika lokacin da suka gaya mun haka bayyantu lahum sai na bayyana musu anna zalika inna ma huwa shaytanun tasawwara bi surati mutumin da kuka gani yace muku ibnu taymiya din nan shedan ne ya mai da kansa ibnu taymiya ibnu taymiya yake faɗa da kansa mutumin da ya ce shi shedan ne kai kuma ka tsaya kana wahalar da kanka kana taɓata wa kanka lokaci mutumin da shedan in zai batar da mutane sai ya koma kamannin ibnu taymiya ya jama'ar annabi me ne a jikin ibnu taymiya nan da kuke ta wani damuwa an taba shekul islam shekul islam shekul islam shekul musuluncin ka ba ka san a taba shigar ka taba shehin wani wannan fa daga bakin ibnu taymiya ne to bari ku ji malamin sa almajirin ibnu taymiya ibn al-qayyim cikin madarijus salikina da ya taso sai yake fada wani abin da ibn taymiya ya faɗa akan da bakinsa yace wa kana idza usniya alaihi fi wajhihi ibn taymiya ya kasance idza usniya alaihi duk lokacin da aka yabi ibn taymiya fi wajhihi a fiskansa a gaban ibn taymiya an kai ibn taymiya ya kula sai ka ji yana cewa wallahi inni ila al-ana ujaddidu islami kulla waqtin zai ce na rantse da Allah ni har yanzu jaddada musulunci na nake har yanzu jaddada musulunci yake kuma kun zo kun laƙaba mai shawul islam karbi da yaji kuna nema ku kakaba wa musulmai shi wata tsiya ce ibnu taymiyyah nan ne yace har yanzu yana jaddada musuluncinsa wa ma aslamtu ba'adu islaman jayyidan har yanzu ban musulunta musulunci mai kyau ban ji ibnu taymiyyah har yanzu ibn taymiya ya ce bai musulunta ba to bai musulunta ba kuma kai kai ya ce maka bai musulunta ba ya wutar da kai kai kuma ka zo kana tawalar da mu he mun dauke shi a shehul islami me ya haka me yayi zafi to wannan kaga shaidan ibn taymiya daga bakinsa aljani yana iya koma ibn taymiya shedan yana iya komawa ibn taymiya ibn taymiya ya ce har yanzu bai musulunta ba to ka ajiye wannan wannan daga bakinsa ko mu karanta malamai biyu zuwa uku daga malaman musulunci don kar ma ranka ya ɓaci ka zo kana jin haushi ba tijjanawa ne suka faɗa idan kana da littafi mai suna dafa ushabahi tashbihi bi akuffi tanzi ka duba shafi tun daga na casa'in da bakwai har zuwa na ɗari da hudu daidai idan kana da wannan littafin ka tafi ka je ka duba wannan malamin me ya ce al'imam al'allama shaikhul islami fi zamanihi abul hasan aliyu bin isma'il al-qaunawi wannan malamin kaga ba tijjani bane shaikhul islam ake kiran shi shehin musulunci a zamaninsa karankaf a zamaninsa an sallama mai shehin musulunci ne bari mu ji me ya faɗa kan ibn taymiya karta maka zafi in ka ji ina faɗan wani abu ba ni ba ne karantowa yi karta maka zafi ba ni ba ne karantowa yi yawwa ya ce wata faƙal huzzaqu malamai masu basira masu hazaƙa kaf sun yi ittifaƙi fi zamanihi a zamanin ibn taimiyya malaman nan na ina min jami'il mazahibi na dukkan ɓangarorin musulmai na kowane mazaba ala su ifahamihi cewan ibn taimiyya daƙiƙi ne yana da toshashiyar ƙwaƙwalwa su ifahamihi wa kasarati khada'ihi da yawan kusa kusakuransa wa adami idraki hilil ma'akiz daqiqa da yanda ibnu taymiya bai da kwakwalwan da yake iya hango abu ya riske su ya kama su yanda ya kamata amma zaka ji suna ta maka ƙarya shehul islam mai ƙwaƙwalwa ne kaza sai yasa in ka duba majmu'ul fatawa muna ba ku wannan target din ka je ka dauka yanda yau za ku ga wahabiyan suna yi sun zo suna rubuta sai ka ga sai ka ga malami yana rubutowa ai wallahi ga tambaya an rubuto wannan daga wane wane wane gari kaza gari kaza wane ya rubuto zaka ga suna rubutowa to wa billahi la ilaha illa mafi yanci ƙarya ne daga gurin ibnu taymiya suka koya domin abin da yake faruwa shine shi ibnu taymiya in ka duba majmu'ul fatawa zaka gani yanda yake amsa tambayoyinsa ai al'allama addarraka malam ga tambaya na ga kaza shi ya zauna ya rubuta tambayansa bakin munafiki ƙarya yake shi ya zauna ya rubuta tambayansa wallahi shi ya zauna shi ya rubuta tambayansa shi yake ba kansa ansa saboda me ga abin da malamai suke faɗa cewa Ibn taimiyya yana da wato yawan kuskure yana da tosasshiyan kwakwalwa yana da kuma rashin idiraki akan ma'akhizud daqiqa abin da malamai suka faɗa kenan wannan ya fi kama da gaskiya sai ya ce wata sawure ha baya iya gane al'amara ya ce arafu zalika minhu bil mufawada fi majalisil ilmi sun gane Ibn taimiyya lobo ne soko ne ta yadda suka dinga tattaunawa da shi a bangaren ilimi ya ƙara faɗa ya ce ibnu taimiya kaga ibnu taimiya min kaza kazaba yana daga cikin mafi girman makaryata yau na zo na ce maka ibnu taimiya makaryata abul fatan ya zagi malaman sunna a malamai ne na Allah suka zagi ibnu taimiya suka faɗi sifansa suka ce min kaza kazaba yana daga cikin mafi girman makaryata wal fujjari yana daga cikin mafi girman fajiran bayin Allah wa annahu la dina lahu yu'tamadu alai ibnu taimiya bai da addini bai da addini in ji wannan wannan malamin ba tijjani ne ba ba tijjani bane yace ba ba tijjani bane to idan ka dawo mu tafi cikin alfatawal hadisiya na ibnu Hajari al-haythami ga abin da yake faɗa wannan malamin ya ce, ibnu taymiya kaga ibnu taymiya abudun bawa ne khazalahu Allah wanda Allah ya tabar da shi wa adallahu ya batar da shi wa amahu ya makantar da shi wa sammahu ya kurumtar da shi wa zallahu ya kaskantar da shi yace duk wannan abin da ka ji na faɗa wa bidhalika sarraha al-a'immatu haka manyan malaman musulunci suka faɗa haka ibnu taymiya yake bayyanu fasada ahwalihi sun bayyana gurbataccen halinsa wa kadhiba aqwalihi da ƙarairayin zancensa wa man arada zalika duk wanda yake son ya ga abin da malamai suka faɗa akan ibnu taymiya fa alaihi bi mudala'ati kalamil imamil mujtahidil Ta faɗi ala imamatihi ya je ya leƙa maganganun babban malamin musuluncin nan mujtahidi wanda duniya ta yadda cewan jagora ne shugaba ne wa jalalatihi da girmansa wa bulugihi wa bulugihi ta yadda duniya ta yadda wannan malamin ya kai matukan martaba na ijtihadi wani malami shine Abil Hasan As-Subki wa waladihi Attajis Subki asubki da ɗansa tajis subki da kuma a sheik al'izzu bin jama'a wa ahli asirhim da sauran malaman da suka zo a zamaninsu. duk sun yadda cewan waɗannan malaman da shafi'iyansu da malikiyansu da hanafiyansu cewan ibn taymiya da ƙi'i ne sai an zance maka ibn taymiyan banza ya kaji ibn taymiya an faɗa ibn taymiyan banza ibn taymiyan wofi gashi malamai ne suka faɗa ina ruwanmu da wani ibn taymiya za mu yi musulunci ko babu shi kuma ma me ma ɗabin ɗaga hankali ba da ta jaki kwanan nan shi ma ya fito ya faɗa ba me yasa ba ku ɗaga hankali ba sai akan magana na me yasa ba ku daga hankali ba sai akan magana na bada jaki? ya fito ya faɗa ya ce an ce mai ibnu taymiya ya ce who was he who was he shi yake bada ladan shi yake bada ladan ba ga dr jaki ya faɗa ba to dan me ba ku yi fushi akan dr jaki ba sai ni da na fito na karanta maganganun malamai za ku yi fushi ba fushi za ku yi ba ku zama bom ku fashe ku zama bom ku fashe sai mun faɗa ibnu taymiya daƙiƙi ne jahili ne Eh, ba ni na faɗa ba malamai ne su suka faɗa ka ce kar ka ƙara zuwa ka ce min ayo ga wani wala ya ce ni ma malam wani ya ce ai ba magana na bane maganan malamai ne maganan malamai ne sannan irin su al-imam allama shaikhul islam alauddin muhammadu al-bukhari al-hanafi wanda ɗaya ne daga cikin manyan almajiran ta zani shi kallo ma yake yace anna man adlaqa ala ibn taymiyata shaykhal islami yakfuru bi hadha wanda yake kallon ibnu taymiya mazaunin shaykhal islami ma zai iya zama kafin. sai ka ji ya ce to ai ga wasu malaman ka yan dariƙa su ma sun ce ibnu taymiya shaykhal islami shine aka ce maka su ra'ayinsu ne shi kuma wannan shi ma ra'ayinsa ne ka fahimci Ibn taymiyyar nan ba wace kayan tsiya bane ba wace kayan gabas bane yanzu ka ga a nan idan mun lura jama'a kun ga na kawo maganan al'allama shekul islam abul hassan bin ismail al-qaunawi ko na kawo maganan al'allama ibn Hajar al-haitami na kawo maganan al'allama alauddin muhammadu al-bukhari in kana son wani ma zan iya ƙara kawo maka sannan na kawo maganan ibn taymiya shaidan da shi ibn taymiya ya bayar a kansa ya nuna shaidan in zai batar da mutane ya dawo kamanninsa da aka mutane ku fahimta da haka in kun ga ana zana muku hoton ibnu taymiya ku dinga lura yanda suke sifanta muku ga kalansa ga kalansa duk ran da ka fahimci wannan sifan sai kaga wani mutum da irin sifan da wahabiya suka baka na ibnu taymiya ka tabbatar shedan ne domin ibnu taymiya ya faɗa ya ce shedan yana zuwa a kamanninsa baka kuma isa ka ce babu ba duk tsiyarta daɗi na kenan eh daɗin mu kenan ka je ka ce babu ƙarya ne akai zagi wannan kuma ya rage maka kuma mun gaya wa mutanenmu kar ku ji wani tsoro duk wanda ya zagi malamin ku zagi malaminsa ba wani janye ba wani jaye akan haka ba gaskiya bane yanzu ana ce muku adalla mu yanzu ya kamata mu jawo mu haɗa kai wanda ya zo a haɗa kai na'am a haɗa kai da shi in jana wuli silmi fajina alaha wa tawakkala ala Allah wanda ya zo ya nuna yana son silm ba laifi bai taba ka ba bai ci mutuncin malaman ka ba aqidan wahabiyancin sa ya iyar kin annabin sa yake yadawa sai kai ba mutane wa'azi su so annabi ka kuma musu wa'azi su nisanci wahabiyanci wannan ba laifi bai ci mutuncin ka ba kar ka ci mutuncinsa amma kar ka saki a taba shehu tijjani wani sai ya zo ya zuga ka a kar ka kula shi ƙarya ne ka soke ibnu taymiya yanda ka jara dadin ya taba maka shehu tijjani wallahi ina gaya maka zuciyarsa tafasa take in ka taba ta miya. ka taba ta taymiya yawwa ka taba shi in ka taba shi za su daidaita don haka haka abin yake haka abin yake ba wani maganar da za a zo kullum ana mai da mutanen mu kawai gida dawa su suna nan shekara arba'in da aka yi suna ɗana iyayenmu suna nan suna zagin su kullum da iyayenmu da kakanninmu suna nan suna Allah ya su kun gani suna ta kafurta mu suna ta cewa mushirkai mushirkai yanzu sun gano abin da suka yi a daɗin babu kyau zaka ga yanzu sun hau mimbarin su suna cewa wannan wa'azin katan da aka yi a baya ya shige an daina shi saboda sun samu biyan bukata sun riga sun gina ibn taymiya suna son mu kuma yanzu mu hau shikenan mu bar su shikenan sun ci bilis ƙarya ne ibn taymiya sai ya dawo back to square zero sai ya rushe wallahi sai ya rushe samun lafiyanka baka son a taba shi karka taba mu. <laughs> amma in ka taba ibnu taymiya <laughs> ka taba mu ai ibnu taimiya in na rantsi da Allah zan iya yin shekara shekara kullun sai na samu sabon abin faɗa akan ibnu taimiya bisa abin da nake da su a hannu kullun sai na samu sabo kuma yanzu zamu zuba za ku gani ba yanzu na kawo malamai hudu ba na kawo ibnu taymiyan shi kansa na kawo ibnu al-qayyim da suka faɗa a kansa na kawo malamai uku gobe ku jira ku ga wasu malaman kuma zan ƙara zuwa da su kuma ba yan tijjaniya ba wannan shine abin da take musu ciwo kuma yanzu ka tambayi su waɗannan masu dogayen gemunan da suke hawa kan mimbari suna ma mutane rashin kunya da rashin mutunci masu dogayen gemunan da suke hawa kan mimbari ko wani shige shekul islam ibnu taymiya shi din banza ibnu taymiyan gofi. ka tambaye su su kawo maka in sun isa malamai tsareku na zamanin shehu tijjani wanda suka yi zamani da shehu tijjani suke kafarta shehu tijjani suke mushirkantar da shehu tijjani irin yadda mu yanzu zamu mu dinga jero musu malaman musulunci abinda suka ce akan ibnu taimiya duk malami ɗaya da kawo ya taɓa shehu tijjani a musulunci ina tabbatar maka zan iya ajiye maka malami talatin a gurbinsa wanda ya kafarta ibnu taimiya talatin a duk malami ɗaya da kawo ya taɓa shehu tijjani zan yi ajiye maka malami talatin a gurbinsa wanda ya soke ibnu taimiyya abinda zai tabbatar maka haka wannan episode one ne yawa wannan episode one ne yanzu an baza match din ne za mu fara mu je zubawa mu da ku mu je zubawa mu da ku yawa za ku sha mamaki za ku sha mamaki da haka in za ku je ku yi karatu ku yi karatu jahilci ne yake damun ku hauka ne yake damun ku asubanci ne yake damun ku jahilci ya lallube ku kun zamanto jahilai duk jahilai sitik ta ko ta ina amma kun kun iya koyar rashin kunya on ga dama in yes ya ce kaza tijjani ya ce kaza oh duk su yan dariƙa ba su da rai eh ba su da rai ko wanda yake da rai eh, eh, eh, wanda kuke ganin ba ta ashe Ibn taymiya wai sai kaga wai mutum ya sako wai wai na kallo wai sai kaga sun sa a tiktok ne ko ayi sai kaga mutum ya kai ta gumi wai ya sa na cewa ibnu taymiyan banza ibn taymiyan wafi sai kaga yana haka irin wai shi ana zagin malaman musulunci na ana zagin yan iskan musulunci ne? <laughs> ibn taymiya ya kaga kana haka ba girgi za kai za ka yi ba cewa abin da aka karanta za ka yi babu cewa abin da ya karanta babu wannan shine magana ba ka san a taba ibn taymiya ka daina taba shehunan mu kawai shi ne magana <laughs> amma ba ran da ba a yi wannan ranar ba wallahi wallahi tallahi babu wannan ranan ran da wani bawabi zai yi kwan kwan kwan kwan sai dai in isasshe ne amma ya zama misali wanda na san dama mahaukaci ne kawai kamar irin wancan yaron utullu kawai ciki sai an bashi mazauni <laughs> ciki ya an sa mai kujera duwa kuma ya an sa mai kujera kana tafiya ka sako kirji sakaka sakaka kaman fantika to wannan <laughs> kaga utullun ba da zalika zani mai katan ciki ba yanda zan yi da kai kai wannan na san kai jahili ne saboda in ka ganni na ganka kallo na ban kai ka zan ba za ka yi numfashi waɗannan ba na. da kanku yara ne da su waɗanda waɗannan da suke zuwa da katira da katira da katiran da suke ganin sun je sun gama cin shinkafa kazan su muke challenging su fito su ce maganan da muke yi babu saboda sun san ai mu ba sa'annin su bane ma na sa'annin yaran su ku fito in kun isa ku ce babu magana ku fito in kun isa ku ce babu ibn taimiya kuma he ya je kasa da dan Allah ba ku san ya je kasa kuna san ya zauna a sama to ku bar kowa ya zauna lafiya ka aqidanka ka Eh, amma baka yi aƙidan ka ka zo kana mana magana an fito wani kana zagin malaman suna uwa su an zage su kana zagin malaman suna an zage su ba abin da za a yi kuma Allah da dafa komai kai abin da kai kai ka zage shi tijani ni in kasa zagi ibnu taymiya ba a yi ba ruwan tsiran ka ba da haka wannan magana shi ita ce ta gaskiya ibnu taymiyan nan kun ji abin da malamai suka faɗa min a adamul fujari yana daga cikin mafi girman fajirai wal ba yana daga cikin mafi girman makaryata a ce babu gurin mu zo da littafin wanda ya ce babu zo da littafin wannan shine magana kawai da aka wannan shine episode 1 insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya kai mu gobe a ramana numfashi za ku je episode 2 za ku ji sabon malamai albarka annabi jibi ma za ku ji sabon malamai gata ma za ku ji sabon malamai duka akan ibnu taymiya za mu kuma kawo maka har almajiransa za ku ji eh za ku ji wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh